we know the people who were involved, they are already accomplished journalists, but there's nothing mun uh, san wakilan kafafen labaru da suka halarci horarwar suna da kwarewa amma ba uh, laifi idan aka sabunta kwarewar tasu wajen gudanar da aiki mai uh, adalci ga kowa in ji mataimakin daraktan sashen afirka na muryar amurka mr mamoyo hamza da ke cikin malaman da suka horar da wakila we were just reminding journalists not to engage in any type of uh, the so-called uh, brown envelope Sannan uh, Mr. Hamza ya ce sun 'yan jarida su kauce karɓar wani uh, ihisani daga 'yan siyasa, don haka ta haddin aikin jarida ne da zai iya hana su ba da sahihan labaru. So you tend to live together, you tend to associate with each other with some level of caution at the back of your mind. Nan take daraktan cibiyar dabarun aikin jarida na gidan talabijin na Channels inda aka gudanar da horarwar Mr. Chukwudi ya karfafa muhimmancin cewa ba laifi ba ne a rayuwa mutum ya zama yana da aboki ɗan siyasa amma in an zo fagen aiki to nesantar 'yan siyasar don samun yin adalci shine daidai ko mafi a'ala. Mr. Chukwudi, wanda ya ce idan ɗan jarida ya biyo alaka da ɗan siyasa zai iya rasa martabar jajircewarsa ga aiki. ya karfafa tsarin ɗaukar labaru ta hanyar jin bakin kowane ɓangare da kuma tantance gaskiyar labari maimakon gaggawar yada abin da bai inganta ba. Malam Sani Muhammad wanda jami'in hukumar USAGM din ne a Najeriya ya bayyana yadda hukumar ta Amurka ta ɗauki aikin horar da 'yan jarida dabarun aiki da matukar muhimmanci. Ba shakka muna shirya irin waɗannan tarurruka wannan ba shi ne na farko ba. Makan yi su a fanni daban-daban kuma a garuruwa daban-daban. Wannan karan da haɗin gwiwan Channels Television muka yi. Channels Television kuma tana ɗaya daga cikin hukumomin ko kuma zan ce gidajen watsa labarai waɗanda muke da haɗin gwiwa da su na shirye-shirye to mun yi irin wannan taron kwanan bayan can ko kuma zan ce shekaran da ta gabata a game da abin da ya shafi kiwon lafiya mun yi shi a lafiya mun kuma yi a bauchi wakilan kafafen labaru daga sassan Najeriya sun halarci horarwar ta tsawon wuni uku da karbar takardar shaida. Sunana Firdausu Musa ɗan tsoho gaskiya na koyi abubuwa daban-daban. Da ya kamata 'yan jarida su sani kafin ma zaɓe yadda za su haɗa kayan aikinsu da kuma wasu matsaloli da zai iya faruwa a wajen zaben yadda za su su kawar da wannan matsalar da kuma yadda ma za ka faɗa wa mutane bayani ko kuma kaya kawo mutane rahotanni game da abin da ya faru a wajen zaɓe. Hakika, 'Yan jarida kan fuskanci barazana a lokacin aikinsu a yayin da suka tsaya wajen bayyana yadda gaskiyar lamura suke, duk da ana samun bara gurbi da kan zarme su zam abokan bangaren marasa gaskiya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.